رياض الصالحين نمال الإمام النووي رحمه الله ina na a cikin babi na 44 sabon babi da za mu shiga insha Allah babu ikramu ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim babin da ya zo yake magana akan girmama da daraja ahal bait ahalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani dangane da falalarsu kamar da muka sani malam yana buɗe mana ayoyi ko kowane babi da ayoyi sannan sai ya kawo hadisai malam ya ce kala ta'ala inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera ai ubangiji subhanahu wata'ala yana nufin gare ku don ya tafiyar da arrijis wato datti ko kuma wato ƙazanta daga ahadul baiti wa yutahhirakum tatahira sannan kuma ya tsarkake ku tsarkakewa ita wannan aya kamar yadda malar dr irfan yake mana sharhi yake cewa ajim'a ulama al na bi na nazar fi na biyu fi nisa'in biyu sallallahu alaihi wa sallam satan. lalla ita wannan aya ta sauko ne malamai sun yi ijima'in cewa ta sauka ne tana bayani tana magana dangane da matan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi mana matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su wannan aya take ne bayan dalili idan ka dauko farkon maganar za ka ga tun farkon maganar da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi sannan kuma bayan an faɗi wannan ayar sannan aka cika wani magana dangane da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga faɗin ubangiji subhanahu ta’ala da yake cewa ya ayyuhan nabiyu wanda ayat suke cikin suratul ahzab wacce ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin miyan nisa'i ya nisa annabi mai ya'ti min kulli fahitin hal azabu azab du'afain ya nisa annabi za ga baki da magana suke akan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa lallai ya ku matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la sunnaka ahadin min nisa'i ba daidai kuke da sauran mata ba inin takaitunna idan kai toron ubangiji subhanahu wataala sannan ya nisa annabi ya nisa annabi duk waɗanda suka zo kafin wannan ayar duk suna magana ne akan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ake kira kuma su ake nufi sannan sai ubangiji subhanahu wataala ya ce inna ma yuridullahu lalle ubangiji subhanahu wataala ya ba a ankum rijsa ya tafiyar da datti daga cikin ku ahlul bait wa yutahhirakum tatheera sannan kuma ya tsarkake ku tsarkakewa lallai idan muka kalli ayoyin za mu ga cewa tsarkake gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tsarkake matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne abin da ayoyin suka kunsa ubangiji subhanahu ta'ala yana faɗa yake cewa ya nisa annabi ya ku matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin duk wacce ta zo daga cikinku ta zo da wani abu na alfasha wanda yake a bayyane yudha'af azabu da du'afain za a wato ninninka mata azaba ninkawa sau ne saboda mai saboda kasancewa ta tana gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abubuwan da take na aikin dare ana ninka mata biyu to wannan ma idan ya zo abin ya safi zunubi to nan ma idan suka yi za a ninka musu shi wato ya zamanto cewa yudafu lahal azabu jirfai sannan ya cigaba da cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin biyan nisa in taqaitu lalle ku ba daidai kuke da sauran mata ba amma dan yi tsoron Allah yace man yaqnutu min kulli lahi wa rasulihi duk wacce ta to cewa ta tsantsanta bautarta ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ta'mal salihan ta aiki nagari nuta ajraha marrataini za mu ba ta wato lada marratai ne sau biyu ninki biyu kamar yadda idan ta yi wato abin da ya shafi zunubi za a ba ta shi za a zartar da ita ninki biyu to haka ma a lada za a ba ta lada ninki biyu sannan Allah yake cewa zana lo a'zina laha ɗan karima mu muka tanadar mata wani arziki mai fadi duk wannan ayoyi suna magani akan tsarkake gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa inda Allah yake cewa inna ma'adullahu yuridullahu liyuthiba ankum rijsa al-bayti wa tahirakum tatahira sai Allah ya ce wa zikurna ma yutla fi buyutikunna ku tuna abin da ake karantawa a cikin wato gidajen ku min ayatin lahi na ayoyin ubangiji subhanahu wataala wal hikima da wato hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ci gaba da ce da magana akan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan gabaki da iya nuna cewa lalle wannan ayar tana magana ne akan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hasan su kadai sannan waɗansu za su iya cewa ai tun farkon ayoyin ana magana ana cewa ya nisa annabi lastun da ana amfani da wato kalma ko kuma nunin da take nuna nunin niswa bi ma'ana nuni ce take nuna cewa da mace da mace ake magana to amma da aka zo inna ma Allahu liyuziba ankum sai Allah ya ce ankum rinsa bai ce an kunna rinsa ba to wasu suna yan shi'a suna kafa hujja da wannan na cewa ba da matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ake wannan magana to wannan siyaki na larabci da kuma siyaki na Qur'ani ya zo da cewa su kalmar ahlul bait da suka zo a cikin alkur'ani dukkansu ba su zo da nunin niswa ba kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu labarin matar annabi ibrahim alaihi salam lokacin da aka zo aka yi mata bishara sai allah yake cewa fa basharna hadi ishaq wa min wara ishaq yaqub qalat ya walata a'lidu a'lidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un ajib take cewa yanzu ni zan aihu ba na riga na tsufa ga mijina kuma shi ma ya tsufa tace wannan abu mamaki ne inna hadha la shay'un ajib sai aka ce qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait sai ce rahmatullahi wa barakatuhu sai ce alaikum da ce alaikunna ba duk da cewa ita kadai ce amma ko kuma bai ce alaiki ba sai ce alaikum ahlal bait girma rahmar Allah da albarkatunsu su sauka a kanku ya ku ahalin wannan gida kuma da ita kadai ake magana kuma mala'ikun su suke barbata wato da amsar ta tare da cewa ubangiji subhanahu wataala shi ya umarce su da su bata irin wannan amsa to amma ba a yi magana ba a zo da maganar kafin da take nuna cewa lamirin mace ake magana saboda ne saboda girmamawa haka ubangiji subhanahu wataala yake wato magana akan akan mace dan ya girmama ta sai ya ce mata wato kum kamar mu ma yadda yake a wato al'adar mu ta Hausawa kaga idan ka haɗu da mutum zaka ka tambaye shi zaka ce mishi ya gida ya iyalai kaga koda ce matar shi guda ɗaya ce ba za ka ce mishi ya matarka ba ai ba a faɗan haka babu girmamawa a ciki sai da a ce ya iyalai kuma iyalai menene jam'i ne wanda kuma duk ilama wanda ka tambaye shi a iyalan ma mace ɗaya ke da shi ko kuma ma sabon ango ne mabin bai da yin aure ba amma za ka tambaye shi mai iyalai saboda mai saboda haka kalmar take zuwa da girmamawa to da haka irin wannan ce ubangiji subhanahu ya yi umarni da ita a wannan guri don girmama matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hadisi wanda Imam Muslim rahimahullah ya bayar kutan da shi daga Aisha radiyallahu anha wacce take magana akan wato ahlul bait manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suka fi sanin shi da hadisul kisa bi mana hadisin bargo wanda shine babban hadisin da ɗan shi'a suke amfani da shi wajen su fitar da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ahalin baiti lafazin muka kalle shi zamu ga Aisha radiyallahu anha ce tarwaito wanda kuma da a ce tana da bakin ciki ko kuma tana da wasu wata wata mummunan fahimta dangane da su ahlul baiti wanda suke Fatima radiyallahu anha da ita da ƴaƴanta da Ali bin Abi da Aisha sai ta koyi hadisin ba za ta shi ba to amma mafi ingancin hadisin da aka rawaito akan ahlul baiti akan hadisin ke sa shi da wannan hadisin na na na Aisha radiyallahu anha akwai hadisin Ummu Salama radiyallahu anha wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi wanda malamai sa dan cewa ta dan ta cewa akan shi dangane da ingancin shi to amma shi ma ya magana akan wato wannan hadisa abin da ya faru amma dai wanda ya fi kowanne shi ne hadisin Aisha radiyallahu anha wai take cewa kharajan nabi sallallahu alaihi wa sallam ghadatan wa alaihi mirqun murahhalun take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da sabe akan shi akwai wato alamu na tafiya ko kuma a bakin gashi na cewa ya saka wani abu da yake cewa zai je ya hau wato raƙumi zai je ya hau wato raƙumi ko kuma a daga kan raƙumin ya sako da yake tattare da wani abin da yake nuna cewa lallai zai ya riga ya hau raƙumi sai ta ce faja alhassan bin ali fa'adkhalahu sai hassan ibn ali shine ya fara zuwa fa'adkhalahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da shi cikin wannan bargo thumma ja al sannan kuma sai hussain ya zo fadakhala ma'ahu shi ma sai shiga tare da shi thumma ja'at fatimatu sannan sai fatima radiyallahu anha ita ma ta zo fa adkhalaha sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigar da ita thumma ja'a ali sai ali bin abi talib ya zo fa adkhalahu shi ma sai shigar da shi thumma qala sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera ai ubangiji subhanahu ta'ala iya nufin da kautar da wato datti daga gare ku ya ku ahlul baiti ya kuma tsarkake ku tsarkakewa to kaga wannan ya nuna cewa waɗanda suke cikin waɗannan bargon su ma wato ahalin baiti ne abinda zai fito mai da abin fili shine ruwayar ummu salama radiyallahu anha da take cewa bayan ta lissafo waɗancan abubuwan da na na aisha radiyallahu anha ta lissafo Na cewa wato na cewa AlHassan ya zo ya shiga sannan sumar hussain sannan sai fatima sannan sai aliyu sai take cewa wa ana ma'ahum ya rasulullah ko kuma ya nabi Allah tace ni ma ina tare da su ya nabi Allah sai maza Allah cewa anti ala makaniki ke kina nan a inda kike wa anti ala khairi kuma ke kina kan wani abu na alkhairi kaga wannan malamai sun yi bayani akan maganganu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan in muka kalle su za mu ga baya nuna cewa ita ba ahlul baiti bace tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anti ala makaniki ke kina nan a inda kike bi ma'ana aya da mancan ta riga ta faɗi cewa ke ahlul baiti ce daga ba sai an ce ke ahlul baiti bace wanda ita ayar da take magana kwata-kwata idan za ka kalle ta siyakinta ba ta magana a kan bin Abi Talib ko Fatima radiyallahu anha ana Hassan da ba ga take kan matan manzo sallallahu alaihi wasallam to da ka su ƙur'ani da ya tabbatar da cewa su ahlul da su sallallahu alaihi wasallam to ma ya ma za a yi ma a ce mutum wai matan sa ahlul baitin ba ne. a wannan lissafi ne ko a wani gari ne ko a wani hankali ne za a ce takka ba iyalinka ba ce to wa iyali ka ba zai yiwu ba a ce ma takka ba iyalinka ba ce sai a fara da lissafin iyali daga kan ɗayanka da kuma sirikinka a ce shi ma iyacin iyalinka to shi sa mazala sallallahu alaihi wasallam ya tattaro waɗannan suma don a san suma ahalul baiti ne aya ba ta zo da su ba amma sunna ta zo da su mu dama a sunna yadda muka ɗauki shi ne ko dai tafassara ƙur'ani ko kuma a tuzo da wani bayani wanda kai ba za ka fahimce shi ba sai ƙur'ani ya zo yi bayaninsa kamar wannan ai ba za ka fahimce cewa sauran waɗannan sa'alu bin abi talib da sauran suna cikin ahlul bait ba sai in manzo sallam yayi maka bayani cewa suna ciki kamar lokacin kamar aya magana magana kan wato wanke fuska ne idan kuntum ila salati faghsilu wujuhakum kun kun tashi za ku yi sallah ku wanke fuskokin ku wanke fuskokin ku kaga ai ba ai maganar kurkuran baki da shakar hanci ba amma duka fuska suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yin haji yazo bayani a hadisi sai kurkuran baki sai shakar hanci sai yana maka cewa me a cikin fuska suke haka ma a shafar kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafar kai sai shafar kulli kuma sai ce uzunani milar ra'as ai kunnuwa ma suna daga cikin kai kaga ba da manzan sanar ya zo bayani cewa kunne sana cin kai ba a bayan da ya kasancewa shi ma kai a wato kunne shi ma za a mai shafa yadda ake ma kai ba ne to da haka waɗannan hadisai sun zo ne suna bayani dangane da cewa suna ƙara mana bayanin cewa waɗannan su ma suna cikin ahalin baitin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da manzan sanar ke cewa anti alkhair ke kina kan alkhair wani alkhairi alkhairin cewa ai wato aya ta riga ta zo ta yi bayanin ki malamai suke suka ci gaba da cewa idan aka ce ga Ali bin Abi Talib sannan kuma ga mata manzo Allah sallallahu gaba ɗaya a cikin bargo ɗaya auna ya saba karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda ga Ali bin Abi Talib shi ba muharramin musu bane sannan kuma ga matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana ci to da haka shi addini baya cin karo da juna shi sama zara sar da ke cewa ki a'a ki tsaya a nan inda kike ke kina kan wani alkhairi da an riga an san cewa ke ahlul baiti ce to wannan su hadisin da suka magana akan wato hadisul kisa wanda suka magana akan ahlul baiti manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma su shi'a suna da nasu rawayoyin daban wanda suka dinga kirkira suna karawa domin shi addinin shi abin taɓa ginuwa akan gaskiya kaɗai ba ya gini ne akan ƙarerayi da ƙirƙirar hadisai da ƙirƙirar ayoyi su ƙara ƙur'ani su zo su tafo da wasu surori ma waɗanda babu su asalin su zo su ce wasu ƙur'ani balantana kuma hadisai suna da hadisai barjab wanda suka wato ƙirƙiro kawai don me don saboda addinin ba shi da kariya addinin nasu ba addinin musulunci bane addini na san rai duk abin da ya musu ta da musu rai za su kiro su ƙara bal ma ƙarya ta daga cikin ginshiki daga cikin ginshikin addinin shi'a to da haka daga cikin hadisin nasu akwai wanda suka danganta shi zuwa ga Jabir bin Abdullahi al-Ansari a gurguje suke cewa ai ita na Fatima ta yi bayanin hadisin kisa da kanta sai suke cewa lokacin take cewa Manzala, sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidanta a gajiye kamar ba shi da lafiya sai suke tambaye shi ne yake damun ka sai ke cewa ba na jin jiki jikina ne shi ne ta dauke ci mishi to zo sai ta zo ta kwantar da shi ta ɗauki bargo ta rufe shi shikenan sai Alhassan bin Abi Talib bin bin bin Talib ya shigo sai yake ce mata na ji ƙanshi irin ƙanshi na wato kakana sai ce aika kanka yana ciki sai ta mishi kirari take cewa ne sahibul haujin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne wanda yake wanda yake sahibin korama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ta ce sai ya shige sai ya je ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi cikin bargon to daga nan kuma sai al-Husayn shi ma yazo shi ma yayi mata sallama ta amsa mai sallaman shi ta ce mishi shine bima shine shugaban masu ceto kalina na Fatima ce take ba ƴaƴanta waɗannan makaman take cewa shi shine shugaban masu ceto na al'umma gabaki ɗaya da haka sai yake ce mata shi ma ya ji ƙanshin kakan shi sai take ce mishi eh yana ciki yana kwance da aka shi ba sai ya shige sai ya je ma manzara sallama sai shiga cikin wannan barbar to daga nan sai mijinta ya zo ali bin abi talib shi ma ya zo ya yi sallama sai ta ce mishi wa alaika salam ya amiral mu'mini haka labbazin ya zo wa alaika salam ya amiral mu'mini sannu aminci Allah ya tabbata a gare ka ya amiral mu'mini ka ji fatin za manzala iya da rai amma wai ake ce mishi amirul mu'mini ba taɓa ce ma wani amirul mu'minin manzara salam ya da rai ba bal hal khalifa manzara sallam abubakar radiyallahu anhu ba a taɓa ce mishi amirul mu'minin ba haka masu haƙiƙun suka tabbatar shi khalifatu rasulullah ake ce mishi abubakar dama ana cewa khalifatu rasulullah tunan ma abubakar radiyallahu anhu shi kadai ake nufi daga bayan rasuwar shi da umar ya zo shi aka fara ce ma amirul mu'minin umar radiyallahu anhu shine wanda aka fara faɗa ma amirul mu'minin to amma ka ji tun manzo Allah ya da rai wai ta ce mishi amirul mu'minin kaga wanda ya nuna kibe kenan ya nuna ƙarya ƙarara dangane da duk abin da za su faɗa a wannan wato kasancewa ba hadisi ne ya a zamanin manzo sallallahu ya faru ba a'a baicin su sayyidina Umar da su sayyidina Usman da sauransu aka kirkiro wannan saboda a lokacin su ne aka san magana akan amirul mu'minin to a lafazin da suka ce ta ce sannan ka da zuwa ya amirin mu'mini sannan ta ce mishi ya ce shi ma ya ji ƙanshin ɗan uwan shi ta ce mishi ai yana a ciki shi ma sai ya shiga sai je ya ga cikin wannan barba daga na ita ma sai ce ta shiga cikin wannan barba to shi ne sai maza rasan ya fito da hannun shi na dama kamar suke faɗa sai ya addu'a yake cewa ya ubangiji waɗannan su ne shi'ata ka ji a wani lokacin uwa aka samu kalmar shi'a manzo Allah wai ya faɗe ta waɗanda su ne shi'ata su ne mutane na su ne suke tare da ni kuma ya musu addu'a ya musu addu'a to daga can ubangiji subhanahu wataala sai yake ba da labari ga sauran mala'ikun da suke gurin ga abin da yake faruwa mafiya waɗanda na fi so in ji Allah mafifita a cikin al'umma sun tare a guri guda ga su can sun yi addu'a na amsa musu shi ne sai mala'ika sai aka ce sai mala'ika jibril ya ce ya ubangiji ka bani umarni ya shiga cikinsu. shi ne sai ubangiji ya ce mishi to ya ce shiga cikinsu sai mala'ika jibril ya sauko ya zo shi ma ya sallama ya shiga cikinsu. ya shiga cikinsu sai maza Allah ya ci gaba da addu'a yake cewa waɗannan su ne shi'ata waɗannan su ne kaza waɗannan su ne jinina waɗannan su ne minni wa minhu daga jikina suke ni ma daga jikinsu nake kaga haddasa mala'ika jibrilun ma gaba ɗaya an haɗe shi ma daga manzo Allah yake kamar yadda wato suka faɗa yi addu'a ya addu'a sunan yake cewa duk wanda yake son su ya Allah ka so shi wanda kuma baya son su ya Allah kada ka so shi da da irin abubuwan da kalmomin da kana ji da mace shi a samu faɗin su duk irin su ne a cikin hadisin suka ce wai wannan hadisi su kadai waɗannan mutane su ne wato ahlul bait to wannan dama inda ya ƙarya ne a gurin shi'a wannan abu ne sananne za su iya yin abin da ya fi wannan ma to ai su duk addinin nasu dama ai tufka da rawara ne adama sun ce mala'ika jibril tun farko ya yi kuskuren kawo abin da ya yi kuskuren kawo wahayi da aka ce mishi ya kawo wahayi da ya kwanye je kama aliyu bin abi talib sai zai kawo mai zan allah sallallahu alaihi wasallam to kuma a bayanin nasu in ma hakan ne to me yasa allah ba zai ce je canza ba shekara ashirin da wani abu ai sai a canza ko to amma lau sallam na jizalam ba a canza ba Allah ya ji abin kenan tunda mala'ika yana kuskure to kuma gashi mala'ika ya sauko shi ma za shiga ciki ya zama shi ma wato ahlul bait daga dan shi ana gana gama cewa ai daga cikin ahlul bait akwai mala'ika jibril shi ma ahlul bait ne amma ko zai cire matar manzara sallam daga ciki ya ce ita bata cikin wato ahalin bait to wannan shine tufka da warwara da haka waɗannan hadisai dai sune suka tabbatar da wato cewa lallai waɗannan su ma'alin baiti ne kamar da mazar ya faɗa kuma ya karanta wannan aya na cewa ya ubangiji ka tafiyar da wato rijis datti daga jikinsu sannan kuma ka tsarkake su tsarkakewa sai magana ta gaba shi ne liyuzi ba an kuma rijisa ya tafiyar da datti daga gare su don su ‘yan shi'a da wannan kalmar suna amfani da ita akan cewa su ahalul baiti masu muni suna da isma isma ne ba sa yin sabo Allah ya kare su ba sa yin wato sabo saboda mai saboda Allah ya ce nuzi wa an kuma rijisa ahalul baiti don ya tafiyar da datti daga gare ku to wannan shi ma ba daidai ba ne abin da suka gina na cewa liyuzi ba an kuma rijisa da ya tafiye da datti daga gare ku ba haka bane dattin baya nufin cewa dattin sabo ake nufi ba kuma ya nufin cewa idan aka riga aka tafiye musu da wani dattin ba za su kara samun wani ba kamar da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tan kurakurai wasu abubuwa bacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu wanda wannan yake nuna cewa baya nuna cewa wato isma ce ba za su taɓa yin zunubi ba Allah ya saka to wannan ke sai hadisin da malam ya buɗe mana babin da shi shine hadisi na ɗari 352 wa an yazid bin hibban qala yake cewa daga yazid bin hibban yake cewa kafin nan akwai aya da malai ya ƙara kawo mana aya take cewa wa man yu'azzib sha'irallahi fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya zamanto ya girmama sha'irullahi sha'ir malai yake cewa jam'in sha'ira wa huwa kullu shay'in lillahi ta'ala fihi amrun ash'ara bihi wa a'lama shine duk wani abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka shi ya zamanto alama ce ta wani abu to wannan iya daga cikin abin da za a girmama girmama shi ba yana cewa ana bauta mishi kamar ka'aba ta da girma abin gidi subhanahu ta'ala amma ta da ake ana mata shi ba yana cewa ana bauta mata bane a ubangiji ne yace ayi hakan hakan shine bautar amma ba ita ake bauta ma to wannan abin da ya fi bayyana idan muka karanta sababin nuzul wato dalilin da ya sa ayar ta sauka dalilin da ya sa ayar ta sauka shine kafin zuwan musulunci a jahiliya ƙurashawa sun kasance suna yin tawafi na safa da marwa sannan a kan safa akwai gunki wanda suke ce mishi isaf sannan ita kuma akan marwa akwai wani gunki da suke ce mishi na'ila to kowanne idan aka je aka je safa sai an shafa wannan gunkin sannan aka zo marwa ma sai an shafa ɗayan gunkin to lokacin da addinin musulunci ya zo sai zo tabbatar da safa da marwa kuma duk da cewa an rurrushe gumakan to amma sai sahabbai saboda imaninsu ya kai imanin sai ganin cewa ba sa son su dinga yin safa da marwa saboda ai sai sun ga ganin kamar wato waɗancan gumakan suke ma wannan abin da ake a jahiliya to sai su wasu suka fara kyamar haka wadansu kuma suka kima yin safa da marwa ne shi ne sai Allah ya sauko da aya don ya tabbatar da cewa safa da marwa ta daga cikin sha'irin la shi sai Allah ya sauko su a cikin jerin inda safaran wata min sha'irin layi ai ita safa da marwa min sha'irin layi tana daga cikin wato sha'irin layi sannan kuma bangiji ya magana a cikin suratul hajj yake magana wa mai yu'azzim sha'irar lahi fa innaha min taqwal qulub duk wanda zama to ya girmama wata alama da wani subhanahu Allah ya saka cewa alama ce to wannan iya daga cikin wato nuna yana nuna cewa mutum iya da tsoron Allah subhanahu wata'ala to wannan sai tafiyar da duk abin da yake cikin zuciyar sabai sai zama to suna yin tawafi duni haraj ba tare da suna cikin wani kunci ba sun san cewa Allah ne ya umarni da ayi yanzu ba jahiliya suke yi ba to wannan mala ya kama da shi ne don musan cewa su ahalin baitin mazala sallallahu alaihi wasallam suna cikin da suna cikin alamu da wani subhanahu wata ala ya saka su don a girma masu. shi sa sai mala ya kama da wato wannan aya hadisin da zamu karanta shi ne mala yake cewa an yazi bin hibban daga yazid bin yazid bin hibban qala intalaktu ana wa husainu bin sabra wa umar bin sulma ila zaid bin al-arqam radiyallahu anhu suke cewa mun tafi zuwa ga zaid bin al-arqam falamma jalasna ilaihi lokacin da muka zauna a gurin shi ƙara lahu husaini husainun sai husaini ya ce mishi laqad laqita ya zai lallai kai zaidu ka haɗu da khairan kasira alkhairai da yawa ra'aita rasulullahi ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sami'ta hadithahu kuma ka ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa gazauta ma'ahu kuma ka yaki tare da shi wa sallaita khalfahu kuma ka yi sallah a bayansa wa qallaqita ya zaid khairan kathira lallai ya zaidu ka haɗu da alkhairi da yawa waɗannan abubuwan da suka lissafo suna daga cikin falala ta sahabbai na cewa sun kasance tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ayoyi sun zo sun yi maganar falalarsu hadisai sun yi maganar falalarsu to amma rayuwar da suke tare manzo Allah sallallahu alaihi ita kanta falala ce za ka gane haka idan aka ce yau ga kai ga shugaban kasa ka taba zama da shugaban kasa ka ɗauki hoto da shi ko kuma a kunje wani guri kaza da shi kun gaisa kowa ya gani bbc ta ɗauka da duniya ta ɗauka yau ko kuma ce kun ci abinci tare za ga duk wannan duk inda ka zauna za ka wai labarin sai kawai labarin cewa ai mun ba zama da shugaban kasa wani saboda me kuma duk wanda ka wai labarin hakan sai maka wani gani na daban na cewa eh kai wani ne tunda har kana da hanyar zuwa ga shugaban kasa har ka iya zama da shi to amma za ka su sahabbai waɗansu da ana maganar cewa sabai sun yi kaza da manzara sallam ba ta ba a daukan cewa wanda shi kanshi falala ne amma wani hadisi an nuna cewa falala ne saboda me ai sun ce lalle ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ka haɗi da shi haɗuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar falala bace suke cewa kuma wara'aitahu hu kuma ka gan shi ba sami hadisin kuma ka ji maganarsa sannan kuma ka yi yaƙi ma tare da shi sannan kuma ka yi sallah a bayansa shi sa sabbai wani lokacin da suka tashi ka ji ka ji ka ji ka ji suna cewa kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai mun kasance tare da manzon sallam a guri kaza falala ce yanzu kai ko da sarkin garin ku ka tsaya zaka yi tawaya labari cewa ka tsaya tare da shi to baltala a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to lallai wannan ba karamar wato kwalaci za ga sabai su ce muna tare da manzan Allah ko kuma su ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike mu guri kaza manzan Allah sallallahu alaihi ya ce mana kaza duk wannan falala ce sai suke cewa la ya zaid ma sami'ta min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suke cewa ya zaid ka ba mu labarin abin da kaji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ibn akhi sai ce ya kai dan uwana wala qad kabir kab kabrat sinni yake cewa haƙiƙa lallai na riga shekaru na sun riga sun ja sai ce yushiku waqad waqad ahadi kuma lokaci na ya kusa wala sai tu ba'da allazi kuntu a'i min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na manta da waɗansu abubuwa da yawa da na kiyaye su daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ma haddathtukum faqbaluhu duk abin da na baku labarin shi to ku karba wa mala fala tukallifunani din kuma ba haka ba baku labarin shi to kada ku dora mun nauyi ku ta mun tambaya ta kwakwacewa sai na ga muku shi sun makala sannan sai ya ce kama rasulullahi sallallahu alaihi wa yau man manzala sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya wata rana fina a cikinmu khatiban yana mai mana wato hutuba bima'in yud'a khummar khumma bima'in yud'a khumma a wajen wani ruwa wanda ake ce mishi wato khumma bayan makata wal madina tsakanin makka da madina malam dr irfan yake cewa huwa bi dammil kha'i al mu'jama wato ana cewa hu ama ta damma wa tashdidul mim da kuma shaddada mim sai cewa huwa ismun li alasalasati ala thalathati amyalin min juhfa yake cewa suna ne na wata korama da yake a wajen wato juhfa indaha ghadir a daidai wannan gurin ne inda gadir yake Mashurin yudafu ila ghaidama fayuqalu gadir shi ne ake cewa gadir khum hadisin magana da ake magana akan gadir khum shi ma magana akan gadir khum hadisi ne babba a gurin yan shi'a hadisi ne babba wato a gurin yan shi'a wanda suke yawan karanto shi sun yi ƙare-ƙare da yawa a cikin shi sun faɗi abubuwa da yawa da manzala sallallahu alaihi sallama bai faɗa ba to ga dai abin da manzala sallam ya tabbata ya faɗa zai manzala sallam sai shi wato zai da yake cewa Allah sai manzala sallallahu alaihi sallam ya gode wa Allah wa asna alaihi ya bi ubangiji subhanahu wa ta'ala wa wa'aza ya kuma yi wa'azi wa zakkara ya faɗakar sun maƙala sannan sai ya ce amma ba'ad ala ayyuhan nas yake cewa ya ku mutane ku saurara fa inna ma ana basharun yushiku an ya'tiyani an ya'tiya rasulu rabbi fa ujibu yake cewa ni mutum ne yushiku yayi kusa an ya'tiya rasulu rabbi wato mai aike daga ubangiji na ya zo min fa sai an amsa masa Fa’ujibuhu sai an amsa masa Dr. Irfan yake cewa ai qaruba maji'u malakul maut da'iyan ila liqa ila ila liqa illahi ta'ala wato zai cewa mala'ika mutuwa ya kusa ya zo ya manzala sallam ya amsa kiran ubangiji subhanahu wa ta'ala mukhayyaran bainaha wa bainal baqa'i fi dunya za a ba manzo Allah sallallahu alaihi zaɓi zabi akan ya tafi zuwa ga ubangijin shi ko kuma ya zauna a duniya yake cewa fa innahu la yamutu nabi hatta yukhayyar bainahuma domin babu wani annabi wanda aka zo ɗaukar ran shi ba tare da an ba shi zaɓi tsakanin ya zauna a duniya ya ci gaba da rayuwa ko kuma ya ɗauki ran shi ya zama to cewa kuma za ga ubangijin shi ba malik yake cewa qad rawa sahihaini kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari da muslim an aisha radhiyallahu anha daga aisha radhiyallahu anha take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam عندما كان في النزعة الأخيرة يقول بالرفيق الأعلى بالرفيق الأعلى تجد lokacin da نما زال صلى الله عليه وسلم يكي wato jijjiga shi ta ƙarshe ya ƙulu yana cewa bin rafiƙil a'ala tare da wato rafiƙil a'ala ƙultu fa'alimna annahu Ta take cewa sai muka gane cewa ana bashi zaɓi ne a wani ru'atura take cewa sai na san cewa ba zai zaɓe mu ba da lokacin da aka ba manzara sanar zaɓi san da ya kallo su ita kuma na aisha radiyallahu anha Ana, ya santa tana gane manzo Allah sallam ko bai magana ba tana fassara shi saboda yadda take da wato sanin ya kamata da ta san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda take shi muhimmanci yasa duk abin da manzo Allah sallallahu yake so ko ya mace magana ko bai mace magana ba za ta wato galibi yake nufi hakan ya faffaru a cikin ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wato ummu salama ta ta same ta take ta faffada mata maganganu ga mazala sallallahu yana zaune ta ta faɗa mata maganganu ta faɗa ta faɗa ta faɗa kin yi kaza kin yi kaza akan manzala sallam yana su suke gani ana kawo manzala sallam kyaututtuka wanda ba a cikin ranakun su ba sai a ranar Aisha da radiyallahu anha wanda kuma suke ganin cewa su hakan bai kamata ba da haka ta zo sai ta gaggama Aisha maganganu ta kuma Aisha tana kallon idan manzala sallallahu alaihi wasallam da farko ta fahimci cewa ba zala ba ya son ta ba da amsa za ka yi ta wata shiru ta yi ta faɗa ya ta faɗa ta faɗa har zuwa lokacin da ta fahimta daga mazara sallam ya nufin ta ba da amsa kaga wannan karanta shi ne ta yi a lokacin da ta fahimci cewa ya mata umarni ta ba da amsa ita ma ta ɗauka da ta fara zazzagowa ita ma hasan da ummu salama ta shiru mazara sallam biya da ya ga can ku ai na ga muku ai yar abi ku hafa ce yar wato wato abubakar ce bin abi kuhafa ai kun san ta ai bi ta burge shi da me da ta nemi yancin kanta to wannan sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yasa ta gane wato wannan sannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da suwa ma da dan uwanta ya shigo Abdurrahman ya shigo da aswaki yana yin aswaki ta fahimta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana son aswakin sai ta ce mishi a huzu lak in karɓar maka ne sai ce mata sai da kai anna'am jimana wato e to da haka anan ma da ya zo da suwa ta gane cewa ba zai zaɓe su ba shi sa ta ji yana cewa bin rafiqil a'la bin rafiqil a'la sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa ala tarikum fi wa ala tarikum fikum sakalaini na bar muku as-sakalaini al shi shine abubuwa guda biyu hima saboda girman su wa sha'anin hima, da kuma sha'aninsu su da yake da girma manzala sallam ya lissafa su ya ce wannan abubuwa guda biyu shi ya bar mana a matsayin abubuwa masu nauyi da ya kamata mu da su awwaluhuma na farkon su kitabullahi littafin ubangiji subhanahu wataala shine alqur'ani yawara ubangiji manzala sallam ya bar mana alqur'ani mu rike shi da hannu bibbiyu abu ne da yake da nauyi abu ne da manzala sallam yake ga mana cewa iya da nauyi lalle mu rike shi kuma iya da matukar muhimmanci yake cewa fihi huda a cikin alqur'ani akwai shiryarwa wan nur da kuma haske fa khudhu bi kitabillahi ku rike wato ku rike littafin ubangiji subhanahu ta'ala ku bihi ku tamke shi tamau ku rike shi ya zo to ku yi amfani ku riga wato amfani da shi fa hasa ala kitabillahi zaid wato zaid bin al-arqam ya cigaba da cewa manzala sallam ya kwadaitar akan littafin ubangiji subhanahu wataala bi ma'ana qur'ani wa raghaba fihi ya kuma kwadaitar akan cewa a rike shi a karanta shi a yi aiki da abin da yake cikinsa da falalar da take da shi wajen karatunsa da farar da yake da shi wajen waɗanda suka haddace shi da sauran duk waɗansu abin da zai jawo bayan wato al'umma su so alƙur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya faɗe shi sun maƙala sannan kuma sai ce abu na biyu wa ahlu baiti da kuma ahlu baiti bi ma'ana ahalina wanda suke cikin gidana uzakkirukumullahi fi ahli baiti manzo sallallahu ya maimaita wannan kalma sau uku da mahimmancin ahalin baitinsa ga cewa uzakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku girman ubangiji dangane da ahli baiti ahlul ahlul baitina uzakkirukumullah fi ahli baiti uZakiru kuma uzakkirukumullah fi ahli baiti wato ina kwadaitar da ku ina tuna muku Allah ina gina muku girman ubangiji subhanahu wataala dangane da ahli baitina wajen ku girmama su wajen ku ba su duk wani haƙi da ya dangance su wajen kuma kiyaye zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wani abu da mutuncin su da duk wani abu da ya zama to cewa zai zama to batanci a gare su dole ne mutum ya guje shi ba daidai bane ka taɓa wani abu na jinna <clears throat> wato ahlul baitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan babban zunubi ne ya daga cin kaba'irin zunub wanda mutum zai yi ya dinga taba wato ahlul baitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu husayn sai husaini ya tambaye shi wa man ahlul baitihi ya zaidu su to wai su wane ne ahlul baitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din nan ne ya zai kaga sahabi ne mai tambayar shi ba sahabi bane amma kuma yana tambayar sahabi daga to ma suwa ba ahli baiti sai ce alaysa nisa'uhu min ahli baitihi shin matansa ba sa cikin ahli sa me yace ce qala nisa'uhu min ahli baiti matansa suna cikin ahli sa. wannan shine imani na sahabbai kuma shine fahimta na sahabbai kuma shine abinda duk sahabbai suka tafi akan cewa matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ahli baitin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. wannan wannan shine abin da hankali zai karba sai ce walakin ahli baiti yake cewa amma ahli baitin sa wadansu kuma wanda ba lalle mutane su gane ba kenan an gane sai ce man hurima sadaqatu man hurima as-sadaqa waɗanda aka haramta musu ci sadaka ba da bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa bai ci manzo Allah sallallahu alaihi wurin aka haramta musu su ci sadaka to su ma ahlul baiti kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ci sadaka kamar da hadisin Salman al-Farisi ya tabbatar mana da ba yake cewa iya daga cikin abin da zai gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shine ya karanta a tafai cewa lallai shi wannan annabi na karshen zamani yana cin kyauta yana karɓar kyauta amma ba cin sadaka da haka sai yazo don ya tabbatar sai ya ɗauko ‘yan kuɗaɗensu da sauran abu sai kawo sai cewa ‘yan sadaka ne sai wa da yake cewa goma shi sadaka ka ba wa sai aka ba mutane sai ce to na gane sannan sai ya taho da washe gari ya zo da wani abu ya zo ce wannan kyauta ce sai ba mazala sallam sai mazala sallam sai ya karba sai ce wannan ma lalle na tabbatar da shi to da ka mazala sallam ba cin sadaka da ka waɗanda suka zo bayan waɗanda suke ahalin baitin shi ne su ma ba sa cin sadaka su ma ba sa cin wato sadaka kamar yadda hadisin da muka ya gabata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka mishi sadaka Alhassan ko al ne ya ɗauki tamr ya saka a bakin shi manzo sallallahu yake ce mishi kikhin kikhin li'annahu min as sadaka bi mana ka furzar da shi ka fitar da shi domin sadaka ne inda Allah na sadaka mu kuma mace sadaka an ruwaya manzo sallallahu ce cewa hiya awsahun nas da tun mutane datti ce ta mutane da aka ba za su celebrate dattin mutane ba wanda kuma suke ahalul baitin sau da girmama so ba su dattin mutane ba amma ahalul baitin mu namu na yanzu wanda suke cewa sharifai to su sai a hankali su ba ba ba har kwace ma suna yi da za su zo shagon ka a kasuwa su ce ka ba mu dan kakanmu zan roƙo suke ka ba mu dan kakanmu akwai zai zo in ba ba mu dan kakanmu ba za mu yi mummunan addu'a ya ta ma barazana su kuma da yake mutanen ba su da karatu sai su ga dauka suna ba su to wace musu kakar da sai a ce sadaka kuma in su sharifai da gaskiya ba su sadaka duk wani sharifi da gaskiya ba cin sadaka su da dukiyar su take tana cikin humus da manzo sallallahu da ubangiji ya faɗa yake cewa wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumsuhu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم billahi بالله وما أنزلنا على عبدنا yawmal furqan yawmal taqal jama'a. wallahu ala kulli shay'in qadir wannan su khumusin da ake ba su aka je aka je yaki aka je aka samu ganima ko kuma aka samu abin da sai su dibi khumusi shine nasu da haka aka ce su da ba sa cin sadaka qala sai shi dai Hussein din ya tambayi Zaid bin al-Arqam yake cewa manhum to su ne wanda ba sa cin talaka din qala hum alu ali su ne iyalan gidan aliyu radiyallahu anhu wa ali atil da iyalan gidan atil wa alu ja'far da iyalan ja'far wa alu abbasin da iyalan abbas qal kullu haula'i hurima sadaqa duk waɗannan an haranta musu cin sadaka wala na'am sai ce eh an haramta musu cin sadaka to kaga wannan ƙara manzala sallallahu ya faɗa ma sahabbai cewa waɗannan ahalul baitinsa ne wanda in ba manzara sallam ya ce musu ahalin baitinsa ba ne ba su ga cin ahalul baiti ba mu a iya tunanin mu saboda mu ahalin baiti a gunmu aka ce iyalai su a iyalanka kawai matanka da 'ya'yanka su ne kawai iyalanka jikoki ma ba cikin sa a cikin iyalan mutum ba ko ana sa a ciki ba cikin sa su ba balantana dan dan kanin mahaifinka ko kuma waɗanda suke 'ya'ya maza da sauransu duk waɗannan ba za su zamanto cewa su shiga cikin ahalin baiti ba mu a iya lissafin to amma sunna kamar yadda faɗa cewa ce ta bayyana maka ta ƙara maka abin da baka sani ba dangane da abin da ya shafi wato aya to wannan iya daga cewa abin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a ghadirhu amma su yan shi'a in suka ɗauko maka hadisin ghadirhu to ina jin ya kai wajen feji goma sha za su ta karanto maka ne su ce ai a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ba ya ce manzo Allah ya ce ma Aliyu ko ki dai a magana tasu tun a Makka tunda abin ya faru bayan maza sallam ya dawo daga Makka ne ya jayi hajjatul wada ya dawo tun a can suka ce an ce maza sallam ya faɗi cewa Ali bin Abi Talib shine khalifansa manzala sallam bai faɗa ba aka fitowa aka fitowa har san da aka sauko shi da aya ya ayyuha wani Allah yake wani suke cewa ya ayyuha rasul ballir ma unzila ilayka wa lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas ya kai manzala sallam ka isar da abinda aka umarce ka da shi wa lam taf'al baka aikata fama ballagta risalata to baka isar da sakon ubangiji ba bi ba na sa nufin Manzara salam yana jin tsoron fada Allah ya umarce shi amma yana jin tsoro su ake jin tsoro yana jin tsoron abubakar da umar kamar da suke fada a hadisin da manzara salam ya rashin lafiya manzala sallam ya ce zai faɗi wani abu da abu da sabai da su rike bayan shi sai abin da umar bin khattab yake cewa ya manzo Allah ai ga littafi Allah an bar mana ga sunnonin manzo Allah sallam da haka bai za a bari sai hayaniya ta tashi mazala muke cewa ku tashi ku bar gurin mazala sallam bai faɗa ba amma na gaɗin shi a zo na ce maka ai mazala sallam yana son ya faɗi wato cewa ali bin abi talib shine khalifa bayansa to zaga abin nasa akwai tufka da warware a ciki idan mazala sallam ya faɗa cewa ali bin abi talib shine khalifa tun a gadirhu a rashin mazala sallam bai kwanta rashin lafiya ba kuma suka ce a wannan gurin ya faɗi cewa aliyu ne khalifa to me kuma zai faɗa lokacin kuma da yake cikin halin rashin lafiya tun da riga ya faɗa ko ai ba buƙatar ya ƙara wani cewa jiddada ta to amma suka ce wai abin da yake so ya faɗa shi ne zai faɗi cewa ai aliyu bin abi shi ne khalifa bai faɗa ba ne in dai har ya faɗa a faɗarsu a gadirhum ai ya isar to amma kuma suke cewa bai faɗa ba wa har ya mutu ba sun taro cewa bai faɗa ba har ya mutu haka suka ce kuma wanda ya jawo a faɗa ba Umar bin Khattab shi hana ubangiji ya ce mishi faɗa Umar bin Khattab ya hana shi faɗa manzo sallallahu ya ce tsoron Umar bin Khattab kenan Allah ya ce a faɗa Umar bin Khattab ya hana faɗa manzo Allah ba mai tsoraci bane manzara sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya aiko shi ya kira duk wanda zai kira tun lokacin babu kowa sai shi kadai yayi kuma kiran wai bai ji tsoron kowa ba kuma aka an samu shi a shekara nawa shekara nawa aka yi da kiran Umar bai shigo addinin ba daga baya zo shigo addini amma kuma ce wai manzara sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron su bari ka gane inda manzara sallar zai lokacin ba jin tsoron wato Umar lokacin da Abubakar da radiyallahu anhu wani abu ya hada shi da shi da Umar kamar da ruwayan take nuna shi Abubakar da radiyallahu anhu shi ya faɗa ma Umar wata magana Umar ya ji haushin magana Umar ya ce ba zan ƙara mishi magana bari ƙara maka magana ba ya faɗi magana shi ba su zafi abubakar da anhu ya je samun umar ya bashi hakuri ya bashi hakuri ya bishi har gida bashi hakuri umar ya ce wallahi ba zai hakura ba shiga da sai abubakar da anhu sai shige tafi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi ga abin da ya faru ne da umar gashi ni na mishi laifi na mishi kaza kaza amma na bashi hakuri yake hakura manzo Allah sallallahu ya fito a fasace kamar da ruwaya take nuna shi kanshi abubakar yadda ga manzo Allah ya fita ya tafi gurin umar sai yake cewa ana azlamu bi azlamu minhu maratayn yace wallahi ya manzo Allah ni fa na zalunce shi fa har biyu so da yanda ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashi ya baci akan abu so da bai san me zai faɗa ba manzo Allah da ya faɗa ta ta zauna wallahi yake ce mishi ni ne fa na zalunce shi har sau biyu amma manzo Allah bai ji wannan ba ya shige ya samu Umar yake ce mishi dan uwanka yi maka laifi ya baka hakuri ka ki hakura yake cewa ka san shi waye mazar sallallahu ke cewa yi imani da yi lokacin da kun aka kafirce mu umar yake gama mu haka mutum da ke tsoron shi za gama shi haka yake cewa ya bayan dukiya shi dukiyarsa lokacin da kowa ya hana ni ce kuma ya gaskata lokacin da kowa karyata ni ya ku kuka karyata ne haka manzo Allah ya Umar ido ido ce kuka karyata ni tsoron shi yake ji ai ba tsoron shi yake ji ba yanzu idan manzo Allah zai fushi akan Abubakar ya je samu umar ya faɗa mashi magana don Allah zai kin fushi zai zai kasa faɗan wahayi da Allah ya sa shi wallahi ba zai kasa ya faɗa mashi ya faɗa mashi har abubakar a ruwa ake cewa sun da ya sauna akan ruwa shi na mamman Allah a haƙuri abukan abubuwan da ya dinga faɗa da gairar umar yake har manzan sai ke cewa fal an tumta ne kulli sahibi yace wa bara ku kale mun sahabi na bara ku kale mun ba akan um akan abubakar manzo Allah yake faɗa Bari ku kyale mun abokina ba wanda abubakar radiyallahu anhu sun ji shi to sai umar shi kanshi irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ce tsoron shi yake ji zai bi shata to amma su shi a dubba sai dai da wannan ba su sun dauki manzo Allah matsoraci Allah mashi umarni ya faɗa abu ya ki faɗa saboda tsoron abubakar da umar a wannan zagi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi da ka babu wani wanda maza a sarrafa jin tsoron shi kuma babu wani wanda ubangiji su ala zai faɗi abu maza sallallahu ya ɓoye a kansa wallahi babu shi ba wannan mutum to wannan ne za ka sun faɗa abubuwa da yawa akan abin da ɗin hajjir hukun ba shi ma da wani amfani ma a ce wani ka tsakanin tasu ma an faɗi dai Allah ya mahammula dan fuskuri Allah ya farsa wani assalamu alaikum wa rahmatullahi